رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا متاشي درسينا تمامين دقاء أتكين كراتمنا بداية المجتهد يو أشرين دبوكي قوة جمادة الأولى هجرة تدبو دقريه دا أربعين دقو ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu tashi alfaslu salif fi maƙamil ma'amumi min al-imami wal ahkamil khassati bil ma'amumin

آه، الفصل الثالث من الباب الأول كوف الباب الأول آه، في صلاة المنفرد الحاضر الآمن من الباب الثاني إيه، من الباب الثاني أحسنت منين الباب الثاني ده sai ana yin kungabakan يا أم نعم في صلاة الجماعة وشروط نعم الباب الثاني من الجملة الثالثة صلاة الجماعة نعم شيني أكتشي أكوي مسائل سبعة في فصول سبعة في فصول سبعة نعم في مقام المأموم من الإمام مقام وتوجن سيور مامو دقليمان والأحكام الخاصة بالمأمومين لو كنت شو كنت شدة أنت مامومين to a wannan fasalin akwai mas'aloli guda biyar Matsala ta farko wato ita ce mawqiful imami Bilwal wal wajen tsayuwar liman da wajen tsayar tsayuwar mamu اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام malamai sun jamhurin malamai sun yi ittifaki akan cewa sunnar mai sallah shi mutum ɗaya mai shi shi wanda yake sallah shi kaɗai sai ya tsaya a daman liman saboda tabbatar wannan daga hadisin ibn abbas da waninsa da kuma cewa in sun kasance wa hadisu gairihi dinnan abinda ake nufi da gairihi shine hadisin jabir hmm. na'am da kuma cewa idan sun kasance su su uku banda liman to sai su tsaya a bayansa eh, an yi saɓani idan mutum biyu ne banda liman sai malik da shafi'i suka tafi cewa za su tsaya bayan liman su biyu shi ko al'imam abu hanifa da malaman mazhabarsa almajiransa da malaman kufa a aliman zai tsaya tsakaninsu ne a tsakiya <laughs> eh eh su sashi a tsakiya na'am dalilin saɓaninsu in na fi zalika Hadisai ne muta'aridain a cikin wannan akwai hadisai guda biyu masu cin karo da juna na farkon su hadisin jabir ibn abdullah hadisin jabir ibn abdullah yace Kuntu an ya sari Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Na tsaya a gefen hagun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. a akala bi yadi. Sai ya kama hannuna. Ba a Fa ni. Sai ya kewayo da ni. a kama ni an yaminihi. Har sai da ya tsayar da ni a gefen damansa. Thumma a Jabir ibn Sakhar. Sannan Jabir ibn Sakhar ya zo. Fa tawabba. Ya alwala. Thumma a. sai ya zo sai ya tsaya a gefen daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannuwan mu gumu biyu duk gaba daya sai ya tura mu har sai da muka tsaya a bayansa gona kamar nasi ne ke hmm. hadisi na biyu kuma hadisin ibn mas'ud cewa ya yi sallah tare da alkama da al'aswad ibn yazid an naha'i dukkaninsu yan sai ya tsaya a tsakiyarsu ya kuma ruwaito shi ya ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, abu umar ibn abdulbar ya ce masu ruwayar wannan hadisin sun yi sabani waɗansu su sun yi ce mawukufi ne suka tsayar da shi akan ibn mas'ud waɗansu su kuma suka yi da shi musnad suka ɗauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahihin magana shine cewa wannan hadisi mawukufi ne Na? babu ta'arud tsakaninsa da hadisin jabir eh to ai ai ala fardu sihhatihi ba akwai in an dauka ya inganta ai kaga akwai cin karam hmm. wa asnadahu hmm. sai dai al-mawqufu asah hmm. wa amma wa sahihu annahu mawquf wannan hukuncin ma'alifi eh? hukuncin daga min hmm, ibn rushd amma nan da ya faɗa ya ce al-sahih annahu mawquf wannan wannan ilmin ilal ne ya shiga a ibn abdul bar ahsan na'am magana ibn abdul bar ce eh ibn abdul bar ne wal mawquf asah was sahih annahu mawquf hafiz al-madani mm <laughs> ha <laughs>

ko kuma ta tsaya a bayan liman in ta kasance ita kaɗai ce to ban san saɓani akan wannan ba zalika min Anas? saboda tabbatar wannan daga hadisin anas ibn malik wanda imam wanda al-bukhari ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama salla bihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah da kuma da kuma mahaifiyarsa ko gwaggwansa yar uwar mahaifiya ya ce sai ya tsayar da ni ta gefen damansa halfana kuma ya tsayar da matar ta zamanto a bayanmu والذي أخرجه أي عنه أيضا مالك da kuma hadisin da malik ma har wayo ya fitar da shi cewa ya ce sai muka yi sahu da ni da marayan a bayansa alaihi salatu wassalam ita kuma al'ajuz ita kuma tsohuwar wato mahaifiyar anas kenan min wara'ina tana bayan mu وسنة الواحد عند jumhur to sunnar mai yin sallah shi kadai a wajen jumhurin malamai mai yin sallah bayan liman kenan to zai tsaya ne a gefen daman liman saboda hadisin abdullahi bin abbas yayin da ya kwana a gidan maimuna waƙala ƙaunar ɗansu malamai suka ce a zai tsaya ne a gefen hagun liman babu saɓani cewa mace mai sallah ita kaɗai za ta yi sallah a bayan liman da kuma cewa in ta kasance tare da namiji to namijin sai ya sallah ya zuwa ga janibin liman mace kuma ta yi sallah a bayansa kamar da ya zo a hadisin anas yadda aka bayyana mun kare da wannan matsala المسألة الثانية المسألة الثانية مسألة تبيو أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه malamai sun yi ijma'i cewa sarafi cewa sahu na farko abin kwaɗayi ne akan ai sallah a cikinsa haka nan ma har haɗewar sahu-sahu zamanto sun dunkule waje ɗaya wata suyatuha da daidaita su su miƙe saboda tabbatar umarni akan wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani idan mutum ya yi sallah bayan sahu shi shi kaɗai to jimhurin malamai akan cewa sallarsa za ta wadatar da shi imam ahmad da abu saur da waɗansu jama'a na malamai suka ce sallar ta saba ta ciya ce to kuma menene dalilin sabanin nan nasu sabanin su wajen inganta hadisin wabisa da kuma saba da kuma sabawar aiki ga wannan hadisin hadisin wabisa ko shine annabi sallallahu alaihi salatu cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu sallah ga mai tsayuwa a bayan sahu وكان الشافعي يرى أن هذا يعارض قيام العجوز وحده خلف الصف Imam Shafi'i yana ganin cewa wannan hadisin sai tsayuwar ma wato al'ajuz dattijuwa ita kadai a bayan sahu yana ba wato yana cin karo da wannan hadisin na Anas da wannan hadisi na Anas

مضطرب الاسناد مضطرب من مضطرب النينا هو مضطرب الاسناد hadisi ne wanda isnadinsa muttaribi wato ya sassafa da juna hujja ba za ta tsayi tare da shi ba eh hadisin wabisa ba limun faridin eh gairu wato gairu imam ahmad to ba san mubham sai dai a shiga cikin sharhin kawo mu ga sharhin zai iya zamantowa cikin zai iya zamantowa kai cikin shafi'iyya wanda suka ce suka kafa hujja da hadisin a ba shi ba sharhin ai gashi nan shi anan kofar shagon ka hmm. kawai sai ali da nuna ya tara da su hmm. zuwa shi don lalaci ya zo da lalaci a wannan to wannan ba ya kace salatu fa ba ya sallah to ai kulle yake alima nan kan fasu a ah, wane ne ruhu ɗin wa zai ruhu a ah, huwa mutaribul islam ne ko kuwa هو هو مضطرب الإسناد لكن حجة إيه، قال غيره دن غاشي آه، آه، عبد الحق الإشبيلي إيه في إسناد حديث وابس اضطراب وأثبته جماعة ذكر ذلك أبو عمر في التمهيد كذا قال أبو عمر لأن شعبة رواه كما تقدم ورواه حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة معا على شيخ يعرف بوابسة بن بعض من بني أسد فقال زياد حدث حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ذكر هذا الإسناد أبو عيسى الترمذي وقال غير أبي عمر الحديث صحيح إن حسين ثقة وهلال ثقة وزيادا ثقة وقد أسندوا الحديث والاختلاف الذي فيه آه لا يضره ana ka ce ma abdullahi ka ce a bata magana wannan ma'ana da suka kawo hmm. cewa halfa su da cikin matsalar hmm. eh, ai aka sami situation ɗin da basa saboda ya cika kwata-kwata hmm. kai kuma ga mutum ɗaya ke ɗaya ne ya ba ki eh, a'a wannan hadisin da'if ne janyowa a haikar ke shiga sallar ka zaune Eh, sai ka jira inda za su tafi akan wannan zahirin eh? an ƙarga suna an tare tallafin kazu eh. eh to ai bari dai ka ji wani ya daga cikin usulul hanabila bari mu ji abin da suka ce a cikin wannan <laughs> la salata kamila <laughs> to bayan na fai dai eh, na yi kisa ɗin mari salati kuma akwai lalaci ina so ga wato ga abin da wannan yana daga cikin usul ɗin su alhanabila kamar yadda fasara ne idan ta sani ma'anin ya su da farin kan sassa wani ne tambaya wani wani ya tambaya an tada sallah shi yana kofar da shagonsa sai kawai zama ya karfi ya sallar ta yi zai a wata ba me ya kawai ce ya nufi shagon da zai shiga cikin sa sai kawo wannan hadisi da yi da yi da yi da yi ko a gida mace wanda suke a gida wannan matsalar an tambayi malik mutum ne yake a makka a makka sai mutum yana cikin kantinsa aka tada da sallah hmm. amma akwai zafi ba zai iya tohowa ya shiga cikin sahu ya sallah ba hmm. sai ya tsaya a kantin sai ya sallah hmm. sallarsa ta yi sai malik yake cewa ta yi kuma ba tare da karaha ba duk wanda ya san zafin maka ya san zafin maka shadid ya san zafin maka shadid ah, yake cewa amma idan ba da wannan uzuri din ba ne ina karhanta masa ya sallah shi shi kadai bai ya shiga cikin sahu ba ah. shi ya ɗauke ta a kan karahiya eh bai shiga cikin sahu ba eh. ya yi ittiba'i eh idan babu zarura idan babu haja hmm. to wannan shi shine malik ya faɗa abin nan a shi kan gaskiya ba mai imam ahmad ya tafi akan butlan sala hmm. shi kuma imam shafi'i shi illarsa ga wanda ya yi a waje shi ba a munfarid khalfas saf ba wanda ya yi sallah a wajen masallaci idan sahu bai sadu da na masallaci ba yana bata sallarsa shi yana sharɗanta ittisalus sufu a shafi'i imam ahmad da imam malik da abu hanifa duk ba sa sharɗanta wannan su imkaniyatul ittiba su ne ka'idarsu amma wannan matsalar da Allah na son ga abinda a ɗauko mana da Allah almugni wanda yake salatul jama'a eh wanne hmm. shi ne nake so mu ji shi kaga shi kaga ai shi malik yayi nafsi a cikin a cikin mudawwana cewa ba zai janyo wani ba ba zai janyo wani ba ko abin nan a cikin baradi'i mun karanta ai ko ka tuna mun karanta a cikin baradi'i a kaga ba zai janyo wani daga cikin sahu ba saboda in har yayi haka to wannan fa in fa'ala kuriha lahu zalik li'anna al-khalal li'anna al-khalal fi as-saf mamnu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sawu sufufakum yace tarasu khalfi in ka janyo wani ka bude ka ka kawo gibi a cikin sahu wa idza jazaba ilayhi rajulan waqa al-khalal fi as-saf wa huwa makruh ولأن الصف الأول أفضل من الثاني فليس له أن ينحي رجلا من موضع هو أفضل إلى موضع هو أدون هكي جاءت انتاج والإكليل سوسوك شافئية سيسك شيء وإن لم يجد ساعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف قال زركشي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه إذا جوز أن يوافقه وإلا فلا جر هذا يدد شيء بل يمتنع لخوف الفتنة وليساعده المجرور ندما لموافقته لينال فضل المعاونة على البر والتقوى ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين لأنه يصير أحدهما منفردا ولهذا كان الجر فيما ذكر فيما ذكر بعد الإهرام تسوكم الحنابلة آه، وهناك قول عند الشافية بأنه يقف منفردا wala yajzibu ahadan nassa alaihi fil buwaiti su ku hanabila sai suka ce wa man a fa da furjatan aw wajadahu ay as-sab ghayra marsus da fihi fa in lam yajid an fi as-sab yaqifu fihi waqafa an yamin al-imam in amkanahu sai ya tafi je ya tsaya an yamin al-imam can gaba si sahu ba sai mun mutum daya ba sai shi eh sai zai tare da liman kamar yadda aka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sai ya taho gaba in amkanahu haka suka ce in amkanahu eh in amkanahu ga masallacin su kai ni. <laughs> ya ce li'annahu mawqiful wahid fa in lam yumkinuhu al-wuquf an yamin al-imam falahu an yunabbiha bi kalam aw bi nahnahatin aw isharati aw isharati man yaqumu ma man yaqumu ma'ahu lima fi dhalika min aziya har bai cuci wani ba ya janyo shi daga cikin sau sai <clears throat> sai wani sai wani sai ya juya sai ya ja daga baya ya tsaya tare da shi wa yattabi'uhu man yunabbihuhu wa zahiruhu wujuban me dalilin wajibcin li'annahu min babi ma la yatimmu alwajibu illa bihi haka suka ce ya za a ci ma la mul wajibu illa bihi wajibin shi sa ya za a kalli zunta ma wani ingancin sallar wani <laughs> shi ne ai ai shi ga wanda yake cikin sahu ba babu wajibi a wajensa hmm. ba wajibi a kansa ba wajibi bane ya inganta sallar wani me yasa ya jinkiri wa yukrahu tanbihuhu bi jazbihi ah, nassan لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ونمبر بذي دن يشبه ولو كان, عبد ولو كان عبده أو ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي ولا إثارة في الطاعة نعم مقارسه واعتلج الجمهور نعم إيه. a wajen shafi'iya ba suna batawa inda babu ittisalin sufuf amma kaga daga cikin abinda suke ma shafi'iya raddi shine akwai daki a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su urwata bin zubair da nu'aym ibn abdurrahman a nu'aym ibn abdurrahman al-mujmir sun kasance a ciki suke sallar juma'a kuma ba sahu ba a sade yake ba kuma suna daga cikin fuqaha ura yana daga cikin fuqaha us-sab'a fuqaha ut-tabi'in haka zalika mutanen gidan sayyidina umar a cikin gidansa suna yin sallah daga suna yin suna bin sallar masallaci daga cikin gida mm, babu ittisali sufu cikin radda da suka yi iya kenan <laughs> shi yasa da ka'idar malikiya shine kawai imkaniyatul ittiba imkaniyatul ittiba ko da gani ko da ji to abin da yasa yanzu da ji din ake cewa ba za a dogara da eh, da ba saboda janareta zai iya mutuwa ko a ɗauke wuta amma kamar inda aka san kan cewa wutar kamar tabbas ce kamar alal misali irin janaretan daga an ɗauke wuta ana ɗauke wuta kamar an haɗa shi da sola kamar yanzu namu na nan mm, wanda kuma nadiran za a samu solar ba ta aiki ko kuma kamar irin janaretan da suke faɗa na masallacin annabi sallallahu alaihi cewa idan aka ɗauke wuta cikin sakan biyu ya kunna cikin sakan biyu ya kunna to kaga a cikin sakan biyu din nan ko ko ya kusan dagowa daga sujada ne aka dauke wuta zaka ji Allah zaka ji karshen akbar zaka ji sautin tunda sakan biyu ne yake dawo maka da wuta ah. ba a ba taba yi ba amma dai duk dan a yi in ma an yi manya-manyan janaratoci guda shida guda shida manya-manyan janaratoci eh kuma ka inda aka sa su an sa su can wajen gari can wajen garin madina ba ma kusa da masallacin ba ma ya balanta haka ji karar su suna can wajen gari da can na mu karasa wannan mhm. wahtajjal jumhur al jumhur suka kafa hujja da hadisin abi bakrata cewa ya yi ruku'u kafin ya shiga sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi da sake sallah ba yace masa Allah ya kara maka kwadayi kada ka sake da za a ɗauki wannan akan cewa mandubi ne ba za a samu ta'aruf ba ba za a samu cin karo ba ina nufin tsakanin hadisin wabisa da hadisin abi bakra saboda ka sai a ɗauka la salata limun faridin halfar sab a dauke ta la salata kamila sai a ɗauka kan cewa wannan mustahabbi ne wancan ya fi lada eh sai zama to ne ba za a ɗauka akan butlan ba yana daga cikin mufradat ɗin imam ahmad إبطال صلاة المنفرد خلف الصف شيني كده كم فقهاء الأمصار نعم أو جن جمهور با أو جن جمهور نعم الإسراء إلى مسائل أنفسنا ديوا با وأكي هل الفصل أكي هل الفصل الرابع آه، آه. أكي هل متأيه أنا يعني؟ سورا مسائل دي

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك